aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya in ta gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa masu kallo da sauraron wannan tasha mai albarka a daidai wannan lokaci kuma duk inda kuke barkan ku da wannan lokaci sannan kuma muna farin ciki kuma muna gode wa allah da ya sake sada mu da ku ta wannan tasha mai albarka a inda muke gabatar da karatu muke gabatar da darasi akan abin da ya shafi a amalul qulub ma'ana ayyukan zuciya to idan dai ana biye da mu wancan darasi da ya gabata mun tsaya ne akan abin da ya shafi aikin zuciya da ake kiran shi da alhushu ma'ana kankan da kai da kuma tsoron allah da tawalu'u ga allah maɗaukakin sarki kuma a wancan darasi mun kawo bayanai ne daban-daban daga malamai na harshen larabci akan abin da ake nufi da alhushu wanda da ƙarshe dai abin da muka fahimta shine kankan da kai ga allah maɗaukakin sarki sannan kuma muka kawo gaba da wato muka karanta ayoyi na alkur'ani mai girma da suke ɗaukan ma'anan alkushu'i ma'ana kushu'i yakan zo a kansu ta ma'anoni kaman guda hudu kenan inda muka ambaci azul da kuma abin da ya shafi sukunul jawarih ma'ana gaɓoɓi ya kasance sun samu nutsuwa sannan kuma samu kankan da kai sannan muka ambaci abin da ya kasance wato yana bushe za a iya kiran shi da suna shi ma din ko a siffanta shi da sifa ta alkushu ma'ana ƙanƙan da kai kamar ƙasa kenan inda muka karanta aya daga alkur'ani mai girma cewa wato wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'atan daga cikin ayoyin Allah shine mutum zai ga ƙasa ga ta a bushe amma daga baya sai ka ga Allah ya saukar da ruwa wannan ƙasa ta girgiza kuma ta kumbura ta fitar da tsuro daga cikinta sannan daga baya muka zo muka karanta aya alkur'ani wanda allah maɗaukakin sarki yake kira yake jawo hankali ga bayan shi muminai da cewa ya kamata ko ya zama dole su siffantu da wannan sifa ta alhushu mun karanta wannan aya ne lokaci ya mana halin shi muka tsaya kuma muka alkawari in allah ya kai ran mu za mu ci gaba to muna gode wa allah domin ga lokaci na ci gaba da wancan abu da muka fara ya zo to yan uwa kafin mu karanta ayar kuma mu yi fassarar ta mu yi bayani yana da kyau mu dan yi waiwaye adon tafiya mu ƙara wato tunatar da mu wato muhimmanci na abun da muke darasi a kan shi ma'ana a qulub lallai ne yana da kyau dukkan bayanin da muke yi mu dinga alakanta shi da abin da ya riga ya gabata na bayanai da muka gabatar tun a farkon darasi da shimfiɗa da muka yi tun a wancan maki da suka gabata na farko-farko inda muka tabbatar da cewa wato wannan darasi dama na ayyukan zuciya ne sannan kuma ayyukan zuciyan nan wato suna da yawa kafin nan mun yi bayani akan cewa zuciya tana siffantuwa da wasu cututtuka irin na munafunci da shubuha da shakka da dai sauransu wanda yake magani ko kuma hanya na samun waraka da garkuwa daga irin waɗannan cututtuka waɗanda yake za su halakar da mutum idan bai kula ba zuciyar shi za ta mutu ta ƙeƙashe ya kasance ya yi asara duniya da lahira to wato waraka da magani ga waɗannan cututtuka to su ne waɗannan ayyuka na zuciya da muke ta karanto su tuntuni to kenan ya zama wajibi a gare mu waɗannan ayyuka na zuciya da ake ambato mana to lallai ne mu yi ƙoƙari mu ga mun ɗabbaka su domin su zama mana garkuwa daga wasu cututtuka masu hatsari na zuciya wanda yake sun riga sun gabata shi dama alƙur'ani mai girma waraka ne ga muminai saboda haka duk wani mumini in yayi ikhlasi ya bi abubuwa yadda Allah yake so kuma ya rike alƙur'anin nan to ya ishe shi ya wadatar da shi zai zama mushi waraka ga komai saboda haka alkur'ani waraka ne ta kowane bangare bangaren cututtukan jikinmu da bangaren cututtukan zuciya domin su sun fi hatsari likitoci ba za su iya baka cuta na zuciya ba yadda za ka zama wato wanda zai tsira duniya da lahira ka bi allah yadda allah yake so ka kubuta daga munafunci da shubuha da shakka da abubuwa irin wannan amma ciwon zuciya za ka iya zuwa ka kashe kuɗi in Allah ya datar da kai ka samu waraka saboda cuta ce Allah ya saukar mata da magani to wannan ita ma cuta ce Allah ya saukar mata da magani amma tana amfanar mumine ne kawai Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa lil mu'minin ya ku mutane lalle ne wa'azi ya zo muku daga ubangijinku daga mahaliccinku Allah madaukakin sarki sannan waraka ga cututtuka da ke cikin zuciya ta zo muku shine alkur'ani mai girma sannan kuma wannan alkur'anin shirya ne kuma rahama ne ga muminai su kaga kenan mumini in ya rike shi yadda ya kamata yana karanta shi yadda ya kamata yana aiki da shi yana tadabburi yana ta'ammuli yana nazari wato cikin manonin alkur'ani to lallai zai samu waraka su kuma duk abubuwan da muke ambatowa na ayyukan zuciyan nan za ku ga sun tabbata alkur'ani sun tabbata a koyarwa na maki sallallahu alaihi wasallam kuma wato hanya ne kuma ɗabi'a ne abin da wato bayan allah na kwarai daga annabawa da manzanni da magabata na kwarai suka rike kenan allah ya ɗaukaka su wato a wannan rayuwa kuma allah ya alkawarin zai ɗaukaka su ya karrama su a ranar kiyama so kaga mu ma idan muka rike to lalle ana sa rai za mu samu dacewa da irin dacewar da suka yi wannan shine ɗan tsokacin da na so dama na yi kuma na yi shimfiɗa akan alakanta dukkan waɗannan darussa da muke yi da kuma asalin shimfiɗa da muka yi a baya allah ya mu dace kamar yadda na faɗi lokaci ya mana halin shi muka tsaya akan wannan aya ta suratul hadid inda Allah maɗaukakin sarki yake faɗi yake cewa alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu alaihimul amad fa faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun Allah maɗaukakin sarki yake cewa alam ya'ni lillazina amanu ashe lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani ga muminai su yi mai an taksha qulubuhum li dhikrillah ya kasance wato zukatansu su samu rauni su samu kaskantar da kai su samu tsoron Allah ta hanyar ambatan Allah an taksha qulubuhum li dhikrillah ta hanyar ambatan Allah ambatan Allah abu ne mai faɗin gaske wani yana iya dabaibaye manan ambatan Allah ya dinga gani kamar ya shafi wato zikirori da ake yi da baki irin su subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah zuwa ƙarshe wannan ambaton allah ne amma kuma akwai ƙari ambatan allah aiki da abun da allah ya saukar ambaton allah ne neman ilimi ambaton allah ne dukkan wani abu na alkhairi wato ambatan allah ne kana tuna allah ne so kaga cikakken ambatan Allah abu ne mai faɗin gaske wanda yana da kyau ka yi riko da shi ga baki ɗaya babban abin takaici shine shi wanda ya ɗau irin su subhanallah alhamdulillah ambatan Allah ne ya yi daidai sai dai za a ce akwai wani abu da ya ɗan rage na daga ayyuka da sauransu salloli duk ambatan Allah ne to wani yana ganin cewa masu subhanallah alhamdulillah duk da ambatan Allah ne to akwai kuma wasu ambatan Allah da yake gani ma kila sun fi wannan akwai wasu lada masu tarin yawa da kila za a same su idan ana yi alhali kuma babu wani dalili mai karfi daga Allah madaukakin sarki ko daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo da haka sakamakon irin wannan fahimta da irin waɗannan mutane suka samu to sai ya kasance kuma dama duk lokacin da ka zo da wani barna ko wata bid'a ko wani kirkirarren abu sai Allah kuma ya jarabe ka ka fada cikin wani laifin na daban to sai ya kasance irin waɗannan mutane sai ka ga yanayin ambatan Allah abinda ake ambatan Allah dan a samu nutsuwa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah zukata ke samun nutsuwa sai ka ga sun koma cikin hargowa da rashin nutsuwa ka ga mutum na zufa ga mutum yana suma ana ɗaukan shi ka ga mutum kila mace ma ta fito da ita za a yi abubuwa ga ta yi wani shigan banza ta baruji da sauransu bayan Allah ina ambatan Allah yake anan to Allah ya tsare mu ambatan Allah shi ne wanda Allah ɗin yake so wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi wanda kuma ya shafi komi na rayuwa to Allah madaukakin sarki yake cewa lallai ne zukatanmu su siffantu da ambatan Allah madaukakin sarki da kuma me wama nazala min alhaq sannan kuma zukatan mu su samu tsoron Allah su kaskantar da kai su yi tunani ga abubuwan da Allah ya saukar na daga gaskiya shi ma wannan ambatan Allah ne kamar yadda muka yi bayani sannan kuma me wala ya kunu kallazi na utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad saboda haka wato ya kasance muminai kada su yi koyi kada su kasance irin waɗannan mutanen da aka baiwa littafi suwa kenan yahudu da nasara an ba su littafi domin su yi aiki da shi kawai sai suka jefar da wannan littafin bayan bayan su suka yi yin aiki da shi sai allah ya fushi da su kuma ya la'ance su allah yake ce mana kada mu yi koyi da irin waɗannan mutane mu bi allah mu bi littafin shi kuma mu tabbatar da ambatan allah kamar yadda ya dace saboda haka irin waɗannan mutane yahudu da nasara shikenan ya kasance sun ƙi yin aiki da abin da Allah ya saukar musu ya kasance suka dinga borace-borace na rayuwa maimakon ya kasance sun bi abin da Allah yake so shikenan sai shaidan ya kawo musu waɗansu abubuwa ya shagaltar da su laraba suna cewa idan kharaja jalma mau inai da hawa ma'ana cikin buta ko kwano ko ƙoƙo ko ƙwarya misali in ya kasance akwai ruwa a ciki sai wannan ruwan ya fita ko ya dan fashe wannan ƙwaryan ko kokon na ruwan da ke ciki sai ya fita to iska za ta zo ta cika wannan ƙwaryan ko kwano ma'ana ruwa mai amfani tun da aka yi sakaci ya zube to wannan abin ba zai zauna haka ba iska za ta zo ta cika shi iska da ba ta da amfani to kusan haka ne an ba su littafi domin su yi aiki da shi kawai sai suka ƙi sai suka dinga shagaltuwa da wasu abubuwa daga ciki ma ba'u ma tatlu shayatun ala mulki Sulaiman suka dinga yada sihiri suka dinga karya da annaban Allah suke cewa ai sihiri annabi suleiman yake koyarwa suka dinga karya Allah ya karyata su suka dinga cin riba suka dinga kashe annabawan Allah duk wani barna haka suka dinga yi gurin hukunci a danne wato mara karfi mai karfi kuma a nuna shi ne kaza haka suka canja addinin sakamakon haka sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa faƙasat qulubuhum sai zuka zuciyarsu ko zukatansu wato suka ƙeƙashe ga baki ɗaya ma'ana suka mutu kenan a can baya mun yi bayani irin matakai-matakai guda takwas da ake samu kafin a kai ga mutuwar zuciya a kai ga ƙeƙashewanta to su irin waɗannan yahudu da nasara duk sun bi waɗannan matakai tun daga irin su arranu aka zo irin su at aka zo irin su al aka zo irin su al ekufal aka zo irin su al-igfal duk wannan wato cututtuka ne matakai-matakai da zuciya kan bi ta kansu kafin ta kai ga mutuwa to har ta kai ga zuciyarsu ma ta mutu irin waɗannan yahuda ta kai mataki na alƙaswa allah maɗaukakin sarki yake cewa wa kafirun minhum fasiqun allah yake cewa da yawa da yawa daga cikinsu fasikai ne allah ya tsare mu masu kaucewa kan hanyar allah ne masu kaucewa tsarin allah allah yake ce mana to kada mu sake mu yi koyi fa da irin waɗannan mutanen lallai ne mu riƙe ambatan allah kuma mu riƙe abin da allah ya saukar na alkur'ani mai girma kaga wannan ayar ta zo mana ƙarara da wannan aiki na zuciya mai matuƙar girma wanda shine alkushu an taksha a qulubuhum li dhikrillah dan uwa yar uwa lallai ne mu yi ƙoƙari mu tabbatar cewa mun samu wannan sifa ta alkushu domin ta hanyar ta ne za mu kasance mun kubuta daga hanya irin ta yahudu da nasara waɗanda a yaushe lokacin da muke sallah za mu karanta fatiha muna roƙon allah ya shiryar da mu hanyar waɗanda ya yadda da su ya tsare mu daga hanyar waɗanda ya fushi da su da kuma irin waɗanda ya la'ance su da kuma ɓatattu irin su yahudu da nasara kenan to muna addu'a to mu gwama wannan addu'a da aiki daga ciki shine alkhushu din nan domin idan ba mu samu sifar khushu ba to wannan zai iya kai mu ga irin hanyar da su din suka bi wannan abin da ya shafi aya alkur'ani kenan to idan muka zo ga hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi daga ali dan abi talib allah kara mushi yadda wanda al imam muslim ya rawaci wannan hadisin wato ali da abi talib yake cewa Allah ya kara mishi yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yayin da zai yi sallah to akwai wata addu'a ko wani zikiri da yake karantawa wanda a cikin wannan zikirin da za mu karanto yanzu za ku ji inda kalma ta alhushu ta zo ma'ana kalma ta tsantse ta askantar da kai ga Allah da tsoron Allah za ku ji inda ta zo wanda yake yana nuna kenan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya siffantu da wannan sifa domin duk wani umarni da allah ya yi shi yana gaba-gaba ne gurin aiwatarwa to sai mu ma ɗin mai koyi saboda gashi nan manzo yana yin haka kuma yana faɗi kaga kenan abin da ya fi kamata gare mu mai koyi da shi kenan menene wannan addu'a menene wannan zikiri da manzo sallallahu alaihi wasallam ke karantawa misali idan ya tashi zai sallah da daddare sai yake cewa wato kana idza qama ila salati qala manzo ya kasance in ya tashi zai yi sallah to yakan ce wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ard hanifan wama ana min al mushrikin manzo sallallahu yakan ce na fuskantar da fuskata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kagi halittar sammai da ƙasa lallai ne in ka duba yanayin halittar saman nan akwai aya awalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa malaha min furuj shin mutane ba su daga kai ne su daga ido su kalli sama yadda Allah madaukakin sarki ya gina ta sannan kuma ya kawata ta da taurari sannan in ka duba saman nan ba za ka samu wasu tsago ba ko wani guri ya buɗe gashi nan mafi kyawun halitta kaga kenan halittan sama wato akwai darasi a ciki mai girman gaske wanda ya isa mutum ma ishara allah yake cewa a cikin halittan sama da ƙasa akwai ayoyi ga ma'abota hankali masu tunani to mun zo sallah yake cewa na miƙa wato fuskata na miƙa al'amari na ga wanda ya ƙage halittan saman nan kuma wannan saman nan Allah fa ba gurin wani ya gani ba shine ya fara ƙirƙiranta kirkiranta da shine mai halitta wani dama baya halitta balle a ce Allah zai ƙage a gurin wani a Allah haka nan ya halicci sama kuma ya ƙage ta ga ta yadda take nan yadda muke gani gwanin ban sha'awa kuma ya halicci ƙasa halittun da ke ƙasa suna da yawan gaske ta bangaren wato abincinmu ma ga ɗaya ta nan ne za ga wato tsoro ya fito an yi shuke-shuke ka yi tafiya duk a cikin ƙasa ga duwatsu da ke cikin ƙasa ga bishiyoyi ga abubuwa na kyawu a ido fulawoyi haka da sauransu gine-gine abubuwan da allah ya yi mutane har zuwa suke bayan ƙasa suna kallon abubuwa suna tafiya a gefunan ƙasa to amma maimakon su ɗau darasi su imani da allah to sai kasance sun juya abin a'a sai a tafi tourism ma'ana aje yawon buɗe idanu haka kurin gurin wannan abin da yake iko ne na Allah sai kaga kuma ba a ji tsoron Allah ba a'a kawai ana gani ai wannan mutane ne suka tsara kuma an zo ne don a hole a shakata kaga mutane sun juya shi asalin abin da ma ake so daga gare su kenan sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hanifan na fuskantar da fuskata zuwa ga Allah madaukakin sarki wato ina mai karkata daga dukkan addinai na ƙarya ina karkata ko ina kai kaina ga zuwa ga addini na gaskiya na musulunci wanda Allah yake so tauhidi kenan ina kadaita Allah wa ma ana minal mushrikin ya kara karfafawa yake cewa ni ban kasance daga cikin mushrikai ba ci gaba da zikiri da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa inna salati wa nusuki lallai sallata da zan yi nan da ma wacce nake da wanda zan yi gaba da nusuki ibada na kenan duk abin da ya shafi ibada ga baki ɗaya yanka ne ko ma menene da sauransu wa mahyai da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan su ga Allah ne mahaliccin talikai ga baki ɗayansu duk wasu al'amura na sallah ibada yanka wato rayuwa mutuwa dukkan su ga Allah ne a hannun shi suke ba ni da wata dabara ba ni da wani karfi sai da Allah ya da mun zo sallah sannan ke faɗin waɗannan kalmomi yake cewa la sharika la allah ba shi da abokin tarayya babu wani wanda yake tamkar shi allah shi kadai yake shi ne farko wanda yake babu wani gaban shi shi ne kuma ƙarshe wanda wani babu bayan shi sannan shi ne yaushe yana nan wanzajjen sarki allah maɗaukakin sarki babu wani wanda yake kaman shi saboda haka wayanda suke shirka sun yi asara saboda sun rasa kwakwalwa sun rasa tunani sun rasa hankali inda a ce suna da hankali da ba su yi shirka ba duk inda ka ga mushriki ka ga mai shirka mai bautawa gunki ko mai bautawa kabari ko mai bautawa bishiya ko mai bautawa shanu misali da sauran abubuwa irin wannan to ka ɗauke shi mara hankali ne ko da ma shi wane ne ko da baturan ina ne ko mai kirkira mara hankali ne to kuma nan ne za ƙara gode wa Allah kasancewa lallai shirya gurin Allah take duk wanda ya shirya shine shiryayye Allah ya kara tabbatar mu akan shirya wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗi yake cewa da haka ne aka umarce ni cewa na tsarkake Allah kuma na kadaita addini gare shi kuma ni ina daga cikin musulmai kuma wannan umarni shine aka yi wa annabawa da manzannin Allah gabaki ɗayansu Allahumma antal malik la ilaha illa ant ya Allah kai ne sarki wanda ba wani sarki sai shi an rabbi wa ana abduk kai ne mahalicci na kuma ni bawanka ne haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗi zalamtu nafsi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa na zalunci kaina ka duba ka gani malam wannan darasi ne fa ake mana jama'a manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yake gaya mana cewa wato Allah madaukakin sarki kusan ya cikawa manzo sallallahu sallam duk wasu ni'imomi ya mushi fatahi daban-daban ba don komi ba domin allah ya gafarta mushi duk abin da ya gabata na daga laifin shi da kuma abin da ma wato zai aikata nan gaba in ma ya aikata kenan wanda yake kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga mushi gafara amma duk da haka sai ka ga yana yawan neman gafaran Allah wani lokaci so saba'in ko sama da saba'in yadda hadisai suka zo so kaga wannan koyar da mu ake cewa mu dinga mai da al'amuranmu ga allah kuma muna tuba gare shi amma wannan yana ƙara nuna maka ƙanƙan da kai na manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah madaukakin sarki yake cewa na zalunci kaina wa atarifu bi dhanbi kuma ina iqrari cewa ina yin laifi to manzo sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mu ne wannan jama'a mu gane mu masu laifi mu yi kokari mu koma zuwa ga Allah muna tuba zuwa gare shi faghfir li dhunubi ya Allah ka gafarta mun laifuka na jami'an dukkan su gabaki daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai ya Allah madaukakin sarki manzo sallallahu alaihi yana faɗin waɗannan kalmomi suna tasiri a zuciyar shi da khushu'u yake yi to mu ma din mu tabbatar mun haka kada ya kasance kawai maganar baki ne kawai saboda abin yana da yawa yanzu sai ka ga mutane an zauna ana ta karanta wasu addu'o'i da wasu wurudi da sauransu fama da karshe dai sai ka ga babu wani tasiri na a zo a gani a cikin wannan karatun kusan wani bai ma san menene yake yi ba bai san abin da yake karanta ba saboda irin wannan abin bai da wani tasiri bai da ma'ana cikakkiya ka dinga jin waɗannan kalmomi yayin da kake karanta su kana halarto da su akan kanka cewa haka kake ji manzo sallah sallam yake ci gaba da wato wannan addu'a da wannan zikiri nashi yake cewa wahdini li ahsanil akhlaq ya allah ka shiryar da ni ga mafi kyawun ɗabi'u la yahdi li ahsaniha illa ant ba wanda zai iya shiryar da ni ga irin wannan sai kai ka dinga roƙon shari'a ko da yaushe gurin allah maɗaukakin sarki isrif anni sayi'aha la yasrifu anni sayi'aha illa ant ya allah ka kare ni daga munanan ɗabi'u wanda yake ba wanda zai iya kare ni daga su sai kai ka dinga roƙon allah ya tabbatar maka da halaye na ƙwarai ya kare ka daga munanan halaye ka da Allah gurin ibada ya kasance shi zaka bauta ba tare da kayi shirka ba gurin ka da mutane farko iyayenka ka kyautata farko da kuma abokan zama da ma wa'anda yake ma ba musulmi ba akwai yanayin mu'amala da zaka yi da su ba wai an ce wanda ba musulmi ba ka cutar da shi a'a ka roki Allah ya baka mu'amala ma mai kyau da kowa saboda in kana da mu'amala mai kyau Allah ya baka ita sai ka ka dace ka zama mai kira zuwa ga addinin musulunci kana kira da ɗabi'unka na kwarai ko da ma baka furta magana ba kuma ana maganan cewa wato abin da gaɓoɓinka suke aikatawa ya fi tasiri akan abin da kake faɗi da dama yanzu sai ka ga masu shiga musulunci a irin su turai da irin su latin america irin su europe da sauransu sukan shiga ne saboda tasiri da suka gani na musulunci a gurin waɗansu mutane wasu za ka ga ba wai sun karanci musuluncin bane ko sun ga malamai a'a sun ga wani musulmi ne wanda yake shi ba ma malami bane bawan Allah ne haka yana ibada shi amma yana ɗabi'u na kwarai sai kaga sun shiga musulunci saboda irin haka manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya bada cikakken misali akan irin wannan wanda yake an shiga musulunci saboda ɗabi'un shi na kwarai wani ya zo yana so ya kashe shi mu'jiza ya kasa kashe manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ya ɗauki wannan takobin yake cewa me kake tunani zan yi maka ya ce ban san abin da za ka yi min ba kaza da kaza yana gani kamar manzo zai kashe shi ya miƙa wuya kawai yana gani kamar an kashe shi manzo yake cewa kawai ya kyale shi wannan mutumin kawai ya ce ya yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya yi imani da shi kuma ya shiga musulunci da misalai da dama ta bangaren manzo da sahabbai da sauransu saboda haka ɗabi'u na kwarai abu ne mai muhimmanci da ya kamata mu dinga roƙon Allah Allah ya ba mu shi a koda yaushe sannan manzo yake cewa labbai kana amsa kiranka wa sa'adai ina neman tsiranka Allah ka datar da ni dukkan alkhairi yana gurinka dukkan sharri kuma baya gare ka saboda haka wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yana girmama Allah madaukakin sarki a cikin wannan addu'a tashi sai daga karshe yake cewa ana bika wa ilaika dukkan al'amari na gare ka ne sannan dukkan abin da nake fuskanta zuwa gare ka nake fuskantar da shi tabarakta Allah ka samu albarka kuma ka samu ɗaukaka ya allah ina neman gafaranka kuma ina tuba gare ka ya allah gare ka nake ruku'i kuma kai na imani da kai kuma kai na miƙa wuya zuwa gare ka na miƙa wuya na sannan kuma wato wato jina da ganina dukkansu sun kankantar da kai zuwa gare ka khasha alaka sam'i wa basari kaga babban abin da muke kokarin kaiwa gare shi kenan ma'ana khasha alaka sam'i wa basari ma'ana jina da ganina sun kankan da kai zuwa gare ka ba zan ji wani abu wanda yake na cutarwa ba sai abin da ka yadda da shi ba zan kalla wani abu wanda yake na cutarwa ba na haram sai abin da ka yadda a gani duk abin da baka yarda ba zan yi shi haka ba kaga khushu'i kenan kai kankan da kai ta bangaren jinka da ganinka wa mukhi wa azami manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa har bargona da kwakwalwata komai nawa gare ka ne ya mai da al'amari kuma ya ƙanƙan da kai da ƙashina da ma asobi duk abin da ya shafi wato cikin kashinka ga baki ɗaya duk yana tare ga allah maɗaukakin sarki ma'ana asobi gaɓoɓin jikina da mahaɗarsu kaga sai aka kawo muh wanda yake shi yana cin cikin ƙashi ne kamar abin da ya shafi ƙwalwa ko ɓargo haka sai kuma abin da ya shafi ƙashi wanda yake shi kuma ƙashi ya lullube shi wannan abin da ya shafi kwakwalwa da sauransu ko bargo din kenan sannan kuma sai aka kawo abin da ya shafi shi kan shi kashi wanda yake su ne manya-manya a jikin mutum wanda su ne suka hada mahada ga irin waɗannan kasusuwa ƙanana na jikin mutum to mun zo sallah sun yake cewa dukkan waɗannan gaɓoɓi ga baki ɗaya sun miƙa al'amari gare ka sun kankantar da kansu gare ka kaga dukkan jikina kenan gaba ɗaya ya koma gare ka yana kankan da kanshi allah ya bamu dace da kuma sa'a a cikin al'amura na yau da kullum wannan addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam haka yake karanta ta kamar yadda Ali dan Abi Talib ya rawaice ta ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna kankan da kai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda ya kamata mu yi koyi da shi to akwai bayani wanda za mu ƙara yi saboda sharhi akan waɗannan kalmomi masu daraja masu girma na manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma lokaci ya mana halin shi ina gani anan za mu dakata mu sa aya ga karatun sai Allah ya kai mu lokaci na gaba za mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya kafin wannan lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wada'inda gaugatu aikin zuciya wada'inda gaugatu dujigi ya gaugata annabi ya faɗa a hadisi dujigi ya gaugata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujigi ya gurbata gaba ɗaya inda gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai